wanda ya zo daidai da 25 ga watan 11 shekara ta 2014 miladiya ga mu a wannan masallacin masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabere idda sakwato inda muke karatu littafin mu mai tarin albarka muwattau imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatu muna cikin kitabun zakati a kitabun zakati yau za mu tashi cikin cikin kitabi din za mu tashi babi na takwas babu zakati fi daini zaka az-zakatu fi daini zakatu fi dain kamun ka tafi kaɗan akwai buƙatar a ɗan ambaci wata kalima sannan shi zai kawo kila mu fahimci wannan fatawat ta imamu malik a cikin motsa da ya basuwa abin kuma yana da dangantaka kasan da shuruɗin zakati kamu a ce zakata wajaba a dukiya sai akwai sharuɗa sharuɗa ɗin an kasa su sunfi biyu na farko sharuɗan ita zakat na biyu sharuɗan shi mai ba da zakat ina jin na ambata wani abu mai kama da haka satin da ya gabata illa yau za mu ambaci abin da adda alaƙa da zakatun daini sharuɗan zakka wato ɓangaren dukiya daga cikin sharaɗinta sai an samu wasu abubuwa kusan guda biyar ko kuma hudu waɗanda an ka ittifaƙi ɗaya an ka yi saɓani cikin waɗanda an ka ittifaƙi na ɗaya almilkutam ya san dukiyar nan da za a haida zakata ga mai ita ya mallake ta mallaka cikakka ba rabi da rabi ba ba rabi na shi ba rabi na wancan kuma dukansu in abin a auna ne babu ba su kai nisabi ba a'a almilku tamu wannan duk da mun san almilkul haƙiƙi ya an koma ga ka'idar tauhidi ai duk komai na Allah na ko amma Allah ɗaukin sarki da ni'imarsa da falalarsa ya mallaka ma wani abu a matsayinka na makhaluki tunda shi da kai ne ce khud min amwalihim bai ce amwalina ba ko ba haka bai ko bai ce amwali ba sai jingina amwal din zuwa gare su yace kuma wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum annabi yace fa in ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu faturaddu ala fuqaraihim a ɗaya daga cikin ruwa akwai sadaqatan fi amwalihim abinda muka sun dai almilku tamu ya zan cikakkan mallaka gare ka mallaka kuma gashi mai ita kuma waɗannan sune ayoyi da hadisai da suka ba da goyon baya kan haka nan na cewa lalle ana mallaka ɗaukar cewa a yi irin daula ta gurguzu, an gurguzu da sauransu wannan jahiliya ce ta hauka dole mutum na da abin da ya mallaka to karkashin haka an ce almilku tam cikakken mulki to sai wasu abubuwa sun ka fito dole a yi tambaya game da haka nan ina isalin zakar da ba ta kowa ba in in magana in in wannan magana ta yi ko ko a ce a ina isalin da ba zakar ba dukiyar da ba ta kowa ba ina isalin da dukiyar da dukan ku da mai kuɗi da talaka da mutumin kirki da dan banza duk sun yi shayar ciki kowa na da haƙƙi an babu wanda son kaso ne kamar mi kamar dukiyar gwamnati ko ba haka ba kowa na da haƙƙi ciki da dan kware da dan banza da wanda ka zakat da wanda bai zakat da duk gashi dai an haɗe ko amma kai ma karan kanka baka sani an naka ba ciki bale a ce kai da zakka da suka ce daga cikin ka'idar sharɗin zakka sai an sa al-milku to dukiyar gwamnati ko ko dukiyar jama'a wadda a hannun hukuma ba ta da zakka akan wa ka'ida kila an fahimta shi sa gaba ɗaya aka yi ittifaki kan cewa babu zakka ga fai'u babu zakka ga khumusu wanda aka fi suwa na ganima baka taba jin wanda ya ce ai zakka fai'u ba baka taba jin cikin malaman wanda ya ce akwai zakka ga baitul mali ba komi abin da baitul mali adi na dukiyar musulmi in ma lokacin canda na sanda akwai musuluncin ko kuma irin da rayuwar mu ta yanzu ga ta nan haɗe ya kuce babu wani malami da ka ba da fatawar cewa in dai ya san abin da aka ce ma fiqhu a cikin addini yace tana zakarun tarasa wannan shar'i al-milku tam ina fata mun gane wannan kan haka account na gwamnati account na cikin gida foreign account kaza kaza kaza duk ba su da zakka mun fahimci wannan abu na biyu tambaya ta biyu al-milku tam ina isalin abinda naka na amma baka iya da shi amma suna ne naka shi ma karkashin nan ya fito misali kamar irin a account da aka buɗa mutum na ma'aikaci na in yayi rita ana ɗan hinta mai wani abu kaɗan kaɗan dubu kaza dubu kaza saboda in yayi ya can a dunkule a bashi Amun san da shi amma kaga bai da iko ne dun yau bai cewa ya tashi a bashi a jire ko mi yadda ya shiga bai an shi ko ba haka ba kaga babu mi babu al-milku tam ka'ida kuma sai an samu al-milku tam shi yasa bai da zakka a fahimci wannan sosai da suka ce to ina ina isalin bashi da kakkar ko da ke barin jinkirta ya shi an na karshe zan faɗi sannan ina isalin dukiyar dan kwace mutum na ya kwace ma dukiya ko ba haka ba ga ta sawa'un ka san inda take ko baka san inda take an baka da an sota akwai almilku tamu yau babu almilku tamu suka ce dukiyarka da an ka kwace babu zakka gare ta sai in ka amso da suka ce sannan kuma a ba kwace ma an kai ba turbuda kai misalin malaman da tunda ba su da banki sai suka ce ina isalin wanda ya ɗauki dukiya ce ya yi mata mugun boyo don ka a gani abinda an ce mugun boyo ya ɓoye ta sosai ya tashi unhaniyar mance inda ya aji Ai kaga ya mata mugun boyo <laughs> ko ba haka ba sai shi ma karan kai ne ya mance inda ya aji ta yayyi bida yayyi bida hayar gaji bai gano ba hayar ci yau kaga shekara ta biyu da aji dukiya ta wallahi ba su inda aji ba yana zakka waɗannan dukiyar alhali kuma bai gano ba ko bai da zakka suka ce to zamu tambaye ka akwai almulku tamu yanzu babu milku tamu sun ka ce bai da zakka kila an fahimci wannan ina isalin <clears throat> kamar irin zamanin suna buga misali sai a ce mi sai a ce a duk da dai misali zai shigo cikin bashi shi ne bashi suka ce gida biyu bashin da ka basuwa ka san inda ka basai kuma an san shi kuma ana jiran lokaci yana da zakka ko bai da zakka misali ka ba mutum bashi miliyan ɗaya kila ya sana'a kuma sannan ya roƙe ka ka bashi jinkiri kila na shekara ɗaya ko shekara ma biyu cikin shekarun nan biyu kana zakka ga dukiya ko ba ka yi sai aka ce to kai lokacin akwai almulku tamu ko da takata amma akwai almulku tamu na kana yanzu yanzu kai umfani da ita ka ɗauka ka raba ko baka ba da kyauta ko ka ni sai suka ce baka da zakka kan dainu sai suka ce misali guda da a ce ga yanzu zamanin yanzu yana kama da bashi ko ku kama da boyon da ba gano ba kamar menene kudi na kana aka turo ma da kuɗi amma saboda kuskuren yan banki aka yi kilin sai hada account din wani ko ba haka ba ta hika yawo ta hika rubuto rigima rigima ta ɗauki lokaci ko ba haka ba shin yanzu bashi kan bashi shi wanda an ka wada account ne kwace yayi kana da yancin ka rubuta check a ɗauko ma kuɗin nan in ka sa atm card naka kana hidda su akwai zakai so shekara saboda ni babu milku tam kila ku kula da wannan kaida muddin mutum bai kiyaye ka'idodin fiqh ba wanda aka sayar da hukunci to in an kai wani hukunci sai ta mamaki sai ce babu aya babu hadisi ko ba haka ba sai ce mata ra'ayi akwai ka'idun da suka biyawa wajen hidda ahkamu kila mun fahimci wannan da kyau ko to nan yanzu za mu ji maganganun malam ya yi ta ba da fatoyi to dukkan fatoyin wannan babe akan ka'idat al-milkut a kula sosai sannan ƙa'ida ta biyu la'ala kila bani ambace ta kila karatun ya kai can in ya kai can duk da cikin babe guda hau ɗayan babe in ya kai can ba sai na bayani ba in bai kai can ba kuma wani sati za mu iya gane Shi ne ne daga cikin ka'ida akwai annama'u Shara'ina na na zakka akwai annama'u zakkan abin wato abin da za zama zakka daga cikin shar'i ne ya zan yana karuwa yana daɗuwa ba raguwa ya kai ba annama'u kaga tumaki da awaki da shanu da raƙumma hayayyawa su kai ko ba su yayyawa ana shan ruwa ana shan nono ne kasance ana shan nono kaga akwai nama'u dama ma abin da ka fitowa daga cikin wannan abin bai ta hidai ga banza ba ana iya replacing ɗin abin da an ka ɗauka naka an kasa dukiyarka kashi arba'in misali in kuɗi na an ba da ɗai bisa arba'in to abin nan zai koma za a koma tatso wani abu wanda ka daidai da abin da an ka ɗauka kilma sani ba ko mun gane sai aka ce ana samu ne mi ana samun wannan ga dabbobi annama ana samu ne ga harkar shukka ko harkar harkar kayan gona Duk da baka wuce ka shakka dan mudu ɗaya ba ko mudu biyu duk da dai in kai akwa ya ka buhu biyu ya ishe ka amma in ka shika buhu biyu buhu haka samu buhu babu iyaka ko ta bakin bahaushe in yace babu iyaka ma na abin da yawa yana da iyaka amma dai da yawa yawa akwai buhu da kenan buhuna da yawa to kaga abin aka samu karuwa abin kai ko haka nan kuɗi ko kuma zahabu ko kuma fiddatu ai juya su kai ko tunda ba battal ka kai ba ba mai ɗaukar kuɗi in dai mai hankali na ya jibge sai na kallo kullu ya zara dubu guda dubu guda hasu su kan sai mahaukaci dai amma duk wanda ba mahaukaci wanda ya san ciwon kai ne mi ya kai juya ya kai ko ba haka ba ya kama juya su ta sana'a ko ba da ƙarabu a yi sana'a a kaza juyawa da suna hayyafa da su suka ce cikin ka'idar abin da aka hidda mazaka ya zan abin da ka karuwa in ya zanna jamidun bai karuwa bai raguwa haka yake jamid suka ce babu zakka shi yasa aka ce mutum bai hidda zakka ga gida ne na zama nawa zai samu mai gida ne na zama zama yake gida ai dai bai karuwa ko ba haka ba illa amfani na shi yasa sun ka kawo ka'idar babu zakka ga kayayyakin mu'amala wanda ka sa ga jikinka motarka gidanka shi yasa aka kawo hadisi ya tabbata laysa fi laysa 'ala almuslimi fi farasihi wala fi 'abdihi sadaqa babu zakka ita ce sadaka anan ko babu zakka ga dawakin mutum ko bayi ne fi farasihi wala fi abdihi bawan ka bawa gare ka in ma dai ba sai dai kawai ya ce tatil yayi ma aiki ba amma nawa zai zama yau in kana da bawa guda dan ka shekara goma ya zan nawa uku ko hudu gudan dai har yanzu ko yawwa kaga babu wani na mahu a fahimta sosai kaga babu wani na mahu doki in kana dawa kai ko ko na sukuwa ko ko wani abu ko ko na hawa na na, na a turke dai a yi kallo ko ba haka ba in sun ka shekara goma su kai su zan dawaki nawa ba zama ko ana tatsa nonon su a sha ko ko ana yanke ba doki ba mai wannan karatu ko ana kamar jaki ana yanke jaki a shi to kaga duk ma ɗaya babu na ma'u ko da suka ce kamar da jakkai, da dawakai da gidajen zama da motocin zama da bayi duka suka ce ba su zakka ba sai da kuma gano ka'idar mi aka so na ma'u waɗanda sifofi ko waɗanda sharuɗa guda biyu kamun mu kai saura kila jinkirta ne kai babi na tahe sai mu mutum hayi amma a rike mai waɗanga mun san akwai cikan nisabi cikar shekara alhamdulillah cikan nisabi na an batai shi wannan ya wuce nisabi ya kasance nisabin in kana warikan ko fiddatan mi'atai dirhamin in ko kana zahaban 20 dinaran mun san da wannan in dabbobi na zamu ci musu in ka gona na zamu ci musu akwai nisabu ko to yanzu abin da ka so mu takaita karatun mu fahimtar mu ka kam tattarukan ƙa'ida daga guda biyu ita ce ni almilku tamu an gane ba Wannama'u. ma'u to ga duk abin da babu waɗanga biyun to bai da zakka kan haka imam malik zai hidda wannan fatawar kun gane wannan to babu zakati fi daini game da zakatu daini kamar malam ya ja don a ƙara gane mas'alat zakatul daini an yi sabani hudu cikin ta ko akwai kauli hudu cikin ta in mun ka ce kauli abinda kullum muna cewa a kiyaye idan an ce sabani a uslubi ko ko a ahlus sunna na gari ba ana sabani da annabi annabi ya fadi ka fadi yawa saboda haka duk abinda kun ka ji an ce akwai sabani kila duk bangaren ne ko da akwai din hadisi din kila cikin su babu wanda ya gane bai ga hujja ba sai an ka zanna ana kiyasi da kamanceceniya da in kaza yayi kaza kaza za ta zan kaza ni hwadi ni gama surutu na ban kawo aya ban kawo hadisi ba ka tashi ka kama surutun ka gama babu aya babu hadisi mi za a cewa shi asabani amma in hadisi ya tabbatu ɗaya daga cikin mu ya kawo shi a hujja to ana cewa sabani ehin to saboda haka a qadiyar game da bashi qadiyar game da bashi kurukurun hadisi yace babu zakka ga bashi ko akwai zakka ga bashi shi malamai basu ga basu gane ba an fahimci wannan kenan kuma ina jin kila ko ku kuna iya shaida cewa in hadisi kan ba a kara ka ce ko ne ka sani amma kila ana iya cewa aya babu ko ba haka ba don aya su kutun qur'ani kana haddace shi ko Allahumma sai in baka san fassara ba amma ina jin kila babu aya guda tace tace bashin kuku ku ba da zakka ko kakku basuwa an yi su kuci game da shi cikin aya amma hadisi kila sai mu ce anan kurkusa ba mu da shi ko ba haka ba imam bukhari da muslim da sauran kutubu sitta dai ba su kawo hadisan bashi ba ana karba ko ba a karba to kan haka ana amsa bashi afwan ana amsa zakka ga bashi ko ba a amsa sai an ka samu maganganu guda hudu magana ta farko i wanda ya ci bashin ya da zakkat ta biyu a'a ba da ya bashin ba kai da an ka amshi bashin ka ka hidda zakat magana ta uku shi ya hitar kai ka hitar magana ta hudu shi bai hitarwa kai ba ka hitarwa wadda kawal du akwai su a ku. ina ba ta kun gane wannan kuma ai da ka ba da fatawa kan shi ka gina kan wata ka'ida ba hadisi ko aya ba kan wata ka'ida daga cikin usulul fikihi to in ku haka na babu dalilin batar da wani ko aza wani kan bid'a ko shiryar da wani ko sashi aljanna a fahimci ka'idar a ƙawalu na shi sai aka ce a ƙawalu to illa nan kai a matsayinka in ka kai mushtahidi kai za ka bi diddiki ka ga ayyuha a ƙarabu lissawabi to daga cikin haka na kamar bai ambata muku haka zakatu daini haka sun ka tafi wani ba da uku ɗin ko huɗu ɗin haka suka tafi misali kamar Aisha don ka gane abin wada yana da ba haka ta ara'ita ba koko ba haka ba ka cewa mutanen banza sun kawaɗi wannan koko kaza Aisha radiyallahu anha kamar da Ibn Hazm ya ruwaito kuma shi yasa shi ya ɗauki wannan mazhabin shi Ibn Ibn Ibn Hazm yace Aisha ta ce laysa fi daini zakatu ka gane ba wa ma'anahu in ji malan la zakata ala da'in wal madin kaulin Aisha babu zakka ga wanda ya bada bashin ga wanda aka biya bashin duk da an aishi bashin stop shi bai zakka kai baka zakka ina ji a fahimci wannan wannan shine ra'ayin Ibn hazmin kuma kusan mazhabin zahiriya haka sun ka tafi kuma yayi riko ga wannan kaunin na Aisha radiyallahu anha kuma ya jajirce kainai saboda ya ce ya yi hujja a kai ne don kasancewar ta ita ce Aisha radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙaulin akwai shi kauli na gaba akwai kaulin kamar da muka ce zakatuna wajaba ga shi wanda ya ɗauki bashin imamu iya yana bada wannan fatawat sannan da wasu malamai waɗanda za a ambata tare da su kauli wanda ka cewa a'a shi wanda ya bada bashin ni da duk baka bashi ni zakka take bisa garan wannan shine kaulin imam malik a cikin wannan muwadda malik ni da ni baka bashi ni zakka take bisa garan amma a yaushe amma a ka'ida cewa ban hida zakka sai na karɓo bashin ko ba haka ba wannan shi ma kawai hujja kan haka nan wanda zamu gani daga cikin waɗanda sun ka ambata haka nan akwai Umar bin Khattabi akwai Uthman bin Affan akwai Abdullah bin Umar akwai Jabir bin Abdullah cikin tabi'ina akwai Jabir bin Zaid akwai Mujahidu akwai Maimun ibn Mahran dukan sun tafi kan wannan kauli na Malik na cewa babu zakka ga shi wanda ya amsa kai da kabbar zakka kai zaka mi kai zaka hidda kai da kabba da bashi kai zaka hidda zakka bari kan mu cika surutu malam karanta muna amma ina jin mun samu hasken matsalolin da mun shiga karatu zai fita ba ba ta da wani kangi ba insha Allah babu zakati fi dayn bismillahir rahmanir rahim قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب الزكاة في الدين حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول كاجبا مرفوعا كوبا مرفوعي با فتوت عثمان بن عفان أكي يسو سي حديثي تحني السندين متصلي لا هي يا حيادي من سيش دقا مالنسا إمام مالك إمام دار الهجرة دقا مالنسا محمد بن مسلم بن عبد الله الإمام الزهري ابن شهاب الزهري مالنسا بنغر حديثي daga shi ko malamin sa as-sa'ibu ibnu yazid al-kindi sahabiyo sagirun karami na yana yaro yana goyi annabi ya rasu kaga duk hadisai ne kila ba za a samu su mafu'an daga annabi ba shi yasa duka mahi yawa ga sahabbai ka karba kamar wurin nan gawa ya karba anna usman ibn affan yace usman ibn affan kana yaqul ya kasance yana cewa wannan magana kamar da bai haƙi ya yana tashi bisa mimbar yake kafa waga magana sai ya ce haza shahru zakatikum to jama'a ku saurara ga shekara ta ta zagayo ga shekara ta zagayo watan ku na hidda zakka wane wata ne imamu zuhuri ba shi rawaito mun hadisan ga sa'ib ibn yazid ba aka tambaye shi alaga har tamaye wane wata ne yace tab to ha wallahi na mance ban tambaye ba kuma shi kuma bai faɗa min ba <laughs> wane wata ne wane wata ne Umar ya tashi ka cewa haka afwan wane wata ne Uthman bin Affan ka cewa haka Imam Zuhri yace nin manta ban tambaye ba in ce mai wane wata shi kun bai fada nin ba kan haka to ba bukatar wani wahal da kai ko ba haka ba wanda ka cewa wata kaza Shawwal Sha'ban Ramadana ga dai wanda ya wato hadisin wanda yace kaga in sun ka ce Rajab kama irin wasu na cewa Rajab in sun ka ce Rajab akwai bukatar dai su kawo mana hanyar da sun ka ji ko masha Allah to alaha kullu halin ai rashin ma sanin wata shi ya daɗi gare mu saboda ni saboda da a ce wani wata ya tabbata da mun samu matsala wace matsala za mu samu shekara tana iya kamawa kai gare ka shi wata goma sha biyu sun cika mu ce ka haida zakka ka ce a usmanu wata kaza ya ce ko ba samun yan haka nan mutum ya rike zahirin lafazi in yanzu an ce rajab ya ce to ai usmanu rajab ya ce aka ce to amma yau muna muharram ko ku yau muna safar biyu ga safar kuma ka tuna shekara dukiyarka yau shekara guda ha hasali ma da wata kaza tunda kila tun zulhijja na bara samu zulhijja ma ta wuce zai kamata Ya ce Allah baram sai rajab yayi ko ba haka ba kaga ashe rashin sanin ma watan kaga ina ganin taimako na gare mu kawai dai a kula da zagayowar shekara kamar da muka ambata a wasu karatattuka kana ya kulu shi Usman bin Affan ya kasance yana cewa hadha shahru zakatikum ga watan zakakku yayi faman kana alaihi dainun duk wanda ya san akwai bashi kai nai falyu addadaina shi kari shi biya bashin shi biya bashi in ya gama biya dan mi hatta hasula amwalukum har dukiyoyinku su zan daga ku sai ku su san hasil total in dukiyar ku na ku babu wata shifa babu wani rigima saboda mi fatu adduna min zakka sai ku ba zakka kwance hankali cikin lahiya ba matsala an fahimta wannan ka'ida lalle haka take da duk zakka ta yi lokacin zakkaka, akwai ka'idar za a dubi zakka ta wajaba eh watan ka ya eh sai a ce ba a biyakka bashi na yanzu yanzu na yanzu yanzu fa kula shine ni na lokacin da zaka haida zakkat na watan da ya gabata ko watan da ake ciki ko wata mai zuwa shi ya yanzu yanzu idan babu babu bashin da ya zan yanzu yanzu shikenan sai kai da zakka idan ku akwai bashin na yanzu yanzu to shine aka ce baka kai da zakka sai ka biya wannan bashin in abin da ya rage yana isa a hidda zakka sai a fitar da zakka in bai isa kuma shikenan Allah ya dauke ma ko ba haka ba da wannan kenan fikin da an ka fitar anan ashe sun yi unwan da qa'idat al-milku tam shine yace fataha sulu amwalukum dukiyar ku ta zamta ku milkun tam ko ba haka ba don a lokacin da kana da dukiya kuma ana biyakka bashi irin dukiyar ko ba haka ba ina ruwan kudin ke nan? ko dukiyarka ka kowa dukiya amma ka kowa bashi ko da ka ce yanzu biya bashin to ba babu komi to ga shi baka da komi ai ka kai da da kai da fakiri da dai eh a kula da wannan to amma idan yanzu bashin bai cika ba afwan lokacin bashin bai yi ba kila ai sai sai shekara mai zuwa to ina ba babu wannan magana kawai fi da zakka an fahimci wannan idan bashin bai ba ko sannan kuma idan wani abu guda malam zai faɗi karauka Allah ci mana gaba wa haddathani an malikin an ayyub ibn abi tamim ana ayyub ibn abi tamim tamimah ikhtiyani anna umar ibn abd al-aziz kataba fi malin qabada قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا وحد نعم أي إسا wannan har yanzu akan ka'idat al-milku tam yanzu ba bashi ba malam ya saka shi saboda duk karkashin al-milku tam zaka fitar da wannan al kwace an kai ma ko ba haka ba dukiyar ka ta ha kwace ko karhin mulki ko karhin karhin to baka e kwato ta ko ba haka ba ta zanna can shekara wa shekaru har da irin wanga zamani mun gane haka nan musamman ta siyasa ko ba haka ba kwace ma abu a hita a hi karhin ka in an kai sa'a cikin shekara hudu in ba a sa'a ba shekara takwas ko ba haka ba to ala kulli halin an ka kwace ma dukiya gwamnati ta kwace ma dukiya ko ko wani wanda kuke hamayya kwace ma dukiya kai lokacin da dukiyar ba ta hannunka an kwace akwai abin da aka ce ma almulku tamu cikakken mulki kai adda wannan kana a control din dukiyar ka diba ka raba ka yi to saurara mu jiya babu zakka wa haddathani an malikin an ayuba ibnu ami abi tamima ta sikhtiyani daga ayuba ibnu abi tamima abi tamima sunansa kaisan shi yasa an ya hito ayuba ibnu kaisana kan mu yi mamaki shi dai na duka wani lokaci suna ce ayyuba sikhtiyani haka dai suka ce mai imam malik kun yana taka tsantsan ga ga almajirai ne in kaɗan ya samu ɗan wani slight mistake gare ka yana aji hadisanka kamar yadda cikin manyan-manyan ɗaliban abdullahi bin umar musa akwai ibnu dinar guda biyu ko ibna dinarin akwai abdullahi ibn dinarin akwai amr ibn dinarin duka su kelahuma siqatun duk gaba ɗaya ba su da ba su da marina amma saboda imam malik na da tsantsani sosai ya tahi da yake na tsananin kun san tare imam malik wajen karatun hadisi yana tsananin girmama hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a makaranta ce ba ka daga murya in ana jan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ki cewa karatun hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi wanka ya sanya turare yayi kaza yayi kaza yayi kaza mun dai san wannan mafi yawan masu tari suna ambata haka nan ya fita wajen karatu wajen almajiran abdullahi ibn umara sunafi'u su abdullahi ibn su abdullahi ibn eh, abdurrahman eh, su amr ibn dinar da abdullahi ibn dinar duka yan madina na cikin madina suke to sai an kai rashin sa'a lokacin da yazo inda amr ibn dinar sai ya samu yana bada hadisi da tsaye tsaye da tsaye ha karantar suwa yace wanga bai girma manzon Allah bai girma manzon tsaye ya kai watsi da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai karɓi hadisi ne ba shi Allah yahin amr ibn dinar wajen wa wajen imam malikin kawai yana ba da hadisin manzon Allah tsaye ko haka ba yace ba girma hadisi ba sai an yi wanka an shirya an zanna sannan aka ba da hadisin manzon Allah kila an fahimta ayyuba sukhiyani shi ma da ya zo madina ya ce ban karatu gari sai na ga iyakar girmamawa da ya kawo hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ana ce mai abutunan nan bawan Allah na mutum nan gashi mutumin nan gashi ya ki karɓa hadisi ga abu abu ayyuba sikhtiyari shi imam malikin wata rana sai sun ka haɗu a aikin haji a makka imam malik bai san bai san ayyuba sikhtiyari ba don bai zo makaranta ce ba sai ya gani suna ɗawafi suna ɗawafi sai ya ga da duk an ka ambaci manzon Allah ta suna sai abu sai ayyuba sikhtiyari ya ji kamar shokin ya kama shi kamar wada mai kaki ya ji ana national anthem ko haka ko ko abin ga kyam zai ko ba haka ba yau wa sai ya yi kyam ijlalan na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya samu yana karantar da hadisi da duk yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai hawaye sun kwace mai yace wannan mutumin kirki na ana karba hadisi ne ya san darajar annabi da an ka dawo da haji sanne zo yana karatu makaranta tai ayyuba sikhtiyani kenan ko sai kare shi ka ba mu labari anna Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz shi wannan ayan san shi ko sarki adili kataba fi malin ya rubuta game da wata dukiya qabadahu ba'dul wulati zulma ɗaya daga cikin gwamnoninsa wadda ya karɓa akan kan zalunci wulati jam'ul wali ko wali majibanyanci shugaba ko a larabci mun ce ba suna Allah na ba ko alwali kuna tuna karatun akwai alwaliyu shine suna Allah akwai almaula shine suna Allah ehe amma alwali ba ɗaya daga cikin sunayen Allah na ba kawai ana samu kowa shi babu komi alwali shugaba ko ka zan shugaban unguwarku ana iya ce ma wali ko ba haka ba to wali jam mufradina jam'in sa wolatu wolatu ko ba haka ba shugabanni to shi an kai ba'dul wolati ɗaya daga cikin su kenan ko ɗaya daga cikin dama kamun shi Umar bin Abdul ya hau kun san harkar dai sai da Allah masaukaki ko ba haka ba yau saboda shugaba su ma dai ba su tsaya sosai sosai ba irin su wadanda sun ka gabatai kaɗan su Sulaiman su wa su bin Marwan su wa su wa kun san dai harkar dai abubuwan ta sun ka zama lokacin sai zan kowa na iya abin da ya ga dama ana nan sai Umar bin Abdul Aziz an ka an kana shi khalifa sai ci gaba da binciken al'amarin gwamnoni ne da wasu yan majalisu da su da wasu kaza kaza kaza duk wanda ya ji inda an kai zalunci yayi magana to ya ji cewa wani azzalumi daga cikin sarakuna ko gwamnoni na wancan lokacin kamun shi Umar ya hau ya kwaci duke wasu mutane akan zalunci kuma ya rike ya danne ya haye Umar na hawa sai rubuta mai takarda mi yace mai gashi nan kataba fi malin ya rubuta game da sha'anin wata dukiya Ka ba da qabadahu ba'dul wulati zulman ɗaya daga cikin wulata gwamnati ya karɓe ta akan zalunci ni ya rubuta mai cikin wasikar ya hu bi raddihi ila ahlihi yana bashi umurni shi mai da dukiyar ga masu ita maza maza cikin takarda sai ce wa yu'khadu zakatuhu lima madamin as-sinina in yan mai san musu sai ya amshi zakat shekarun da ta yi karkashi ne tunda ai lokacin da ta yi shekarun karkashin su waɗancan ba su da control kan duke ko tunda an kwace shi adda control kanta kuma da yadda ya kila babu ruwanai ko ba haka ba to ya maishe ta gare su in ya maishe ta ya ce to kila misali zan bayar ta shekara uku ko hudu ga hannunai sai ce to su ba da zakka shekara uku ko hudu an fahimci wannan a saurara hukuncin bai ba gama ba an fahimci wannan to da ya musu da ya kwaɗi haka sun ma'akaba zalika bi kitabin sai an ka sai gyara abinda akta afwan Wai yukhadhu zakatuhu lima zamina as-sinina ko ya anshi zakat dukiyar na saboda shekarun da sun ka wuce sai ce mi thumma aqaba ba'da zalika bi kitabin sannan an ka samu gyara abinda at-ta'qili kai hukunci sai a samu akwai yan kuskure ko wani abu sai a sake gyara kenan an gane ba a sake gyara reformin suka cewa ko kila yan masu harkar doka ta constitution ko ba haka ba ko kuma wani abu ne mai kama da haka a sake gyara ko amendment ko wani abu mai kama da haka to ba na abuna ba da farko cewa a karɓi zakar duk shekarun da ta yi suna karkashi ne sannan kila gyaran da an ka samu sai aka samu a an saba ka'ida saboda mi saboda ai shekarun da ta yi su ba su da control kanta ko ba haka ba eh to ana ce aza musu zakka a a sai mi sai ce Allah ya ukhadhu minhum illa zakatun wahidatun ba duk shekarun ba gyara kar a karɓi sai zakka guda zakka shekara guda an gane dammi fa innahu kana bimaran saboda ba lokacin da ya shekaru nan karkashi ne kana eh, fa innahu kana bimaran yana karkashin abinda ba su da control kai abinda abdimar ga larabci abinda baka da iko kai ne baka iya tasarrufi kai ne kana bimaran ai adamu tasarrufi shi abdimar ba su iya tasarrufi ciki ne saboda haka a karbi zakka shekara guda an fahimci wannan saboda mi saboda rasa almilku tamu to in ya zan haka kenan ga magasubu abinda aka kwace ko da suka ce to game da shi kuma kudin cintuwa fa cintuwa kamar yaya kudi na sun kabace ko kudin ce kudi ne sun kabace ko ba haka ba yadda hiya ta yayi an kai bi da an kai bi da kai ba Allah mai imani ko ba haka ba ka zo kai ta cikiya kai ta cikiya kai ta cikiya ba samu ba shekara guda tur ba a gano ba shikenan kila kana ɗan sauran imani ka aji ko kuma ka kashe bayi shekara biyu ko uku sannan sai labari ko ku bincike ya gano cewa ashe ga mai dukiyar ko ba haka ba shekarun da an kai ba ta ga hannu ne ko shi wancan mai dukiya ana zakkata ko babu zakkata saboda ni da wannan sun na babu mi babu almilku tamu suka ce ai sadda tabbata yana ai kyauta da ita ko yana ai ibarta suka ce shi ma alluqta kan wannan aka tambayi malam yahaya bin yahaya laifi bai ka wannan ba suka tsaye da imam malik suka ce Allah gafarta malam cintuwa fa ai mun kamar ta yi kama da haka nan ko sai suka ce ko cintuwa babu zakka sai in ya amsu in ta zanna shekara wa shekaru fa inna ma yajibu zaka wa inna ma tajibu alaihi zakatu li'amin wahidin cintuwa kila fahimta haka ne in kudinka sun kabace mu yanzu yan zamani kudinka su bace banki ko ba haka ba ba misali na buga dazo ba na an san account din wani sun ka fada hmm bacewa sun kai ga lalle alama sun shiga ko ko ga alamar da ka kai ga tala ga komi amma ba a san inda sun ka fada ba kun sana haka nan wannan banki yana ba ni labari ya ce farkon aiki ne banki ran tashin lokacin da yana yana wajen receiving na mani nan yake ya ce ai sai da sai da hankali ya tashi ina faɗa min dalilan da ya sa shi bai son aikin banki don bai ci da daɗi ba ya ce tashin warin da ya zo ah, yanka ana ana ɗaurin bandar bandar wadda ce in ban manta ba biyar biyar aka daurewa biyar biyar to shi kuskuren da yayi sai daure shidda shidda kowane bandir ya darbe shidda kowane bandir ya darbe shidda ta kuma rim yan dubu dubu na ta kenan rim guda dubu na dubu ɗari to sai daure guda biyar dubu ɗari na dubu na sun ka a guda goma ya daure miliyan guda ta bace ya gama ɗauka ya kai inda wancan wancan ran da ya gani guda biyar biyan na ya rubuta aka tahi shikenan kaza kaza kan da ajima sai aka gano babu miliyan guda amma ina ta bace bata shiga ba kuma ga lisahi daidai ko ba haka ba to amma ka san wan bacciya sun kai ko amma ba suna nan to sai da aka yi ta lisahi aka koma a kidaya a koma a kidaya sai can dai bincike gano cewa aka ce mai shin wai tsaya kai nawa nawa ka daura shin wai halin dai sai ce shidda shidda za ka ce duk kawo har da mutane ko ba haka ba nan ta sai da an ma to kaga yanzu irin waɗannan da ba a gano ba ko ba haka ba duk ko da yake harkar banki sai an gano amma tana yawa gano yake jinkiri ko ba haka ba to kaga sun bace ko duk da dai ba baciya sai a da a ciya sun bace ko suna nan kaga ba ai suke da a ce sun hada kawun din wane ba to shi ma da a ce kaddara a ce an samu haka akwai zakka ko babu zakka kai ga mai su da irin wannan saboda adamu milku tam malan ja muna hadisin da attahi wa qaddasani an an yazid ibn husayfa annahu sa'ala sulaiman ibn yasar an rajulin lahu malun wa alayhi daynun mithluhu a alayhi zakah fa na'am ba mu zo hukunci ba ashe wanga karin cikin hukuncin da bashin na daga imamu malikin rahimahullahu ta'ala daga yazida ibn kusaifa. an jingina shi ga kakane mun ce a wannan ya halatta ko sunansa Yazid ibn Abdullah ibn Khusaifa Khusaifa kakane na amma ga an ka ce Yazid ibn Khusaifa ko na'am kindi al-madani thiqatun kuma alhamdulillah min rijal al-jami' duk kowa roto gare ina nan su Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi da Sa'ib ibn Majah kaga ya hautu da nacira ko annahu sa'ala Sulaiman bi Yasar ya tambayi Sulaiman ibn Sulaiman ibn Yasar Sulaiman ibn Yasar an sani tabi'iyun jalilun dimaji maula bararren bawa maimuna ce radiyallahu anha an san maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya hadu hannunta bayan wuce manzo sallallahu alaihi wasallam shi sa ba sahabi bane ko ba haka ba na'am ana Sulaiman ibn Yasari Sulaiman ibn Yasari shi ka bada wannan fatawat shi Yazidu ibn Khusaifa shi ya tambayi Sulaiman ibn Yasari gami ya tambayi an rajulin lahu malun ga mutumin da akwai dukiya dukiya gari alhamdulillah ga ta isa zakka amma wa alaihi dainun mithluhu ana biya ce bashi daidai dukiya ina da miliyan guda ana biya ce miliyan guda ko aga bai da ko dari <laughs> yawa fa qala sai yace yace alaihi zakatu akwai zakka fa qala la yace babu zakka ina da babu zakka kuma kun yarda haka ah malu to masha Allah mu ci gaba قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فإنه إن كان له مال سوى الذي سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة فإنه تجب فيه الزكاة فإنه يزكي فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك قال قال وإن لم يكن له ناب غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ ولكن ولكن ليحفظ عدد ما اكتبى فإن اكتبى بعد ذلك عدد ما تتم فيه الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة قال قال فإن كان قد استهلك ما, قضى ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه قال فالزكاة واجبة عليه ما مقتضى من دينه فإذا بلغ مقتضى عشرين دينارا عينا أو مئة درهم فعليه فيه الزكاة ثم اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك الحمد لله to yanzu game da zakkar da ya ta har yanzu wajen al'amru alladhi la ikhtilafa indana al'amarin da ba mu da sabani a duk madina gaba ɗaya ulama ul madina gaba ɗaya fuqaha ul duk an ittifaki a madina ba a samu sabanin wannan ba an fi daini gabashi game da al'amarin bashi an na sahibahu shi mai bashin la yuzakihi an na sahibahu shi wanda ya bada bashin shi a sahibul daini kai da ka bada bashin la yuzakkihi baya bada zakka hatta ya qabidahu sai ya karbo shi la yuzakkihi baya bada zakkarsa bashin din hatta ya qabidahu sai ya karbo wa in aqama inda alladhi huwa alaihi sinina zawati adadin koda bashin ya zauna a can inda wancan da ya ci bashin shekaru masu yawa babu dai zakka kai gare ka ko koda zanna a can thumma qabadahu sahibuhu sannan wanda ya bada bashin ya karbo abinai to duka dai lam tajib alaihi illa zakatun wahidatun babu abin da ya wajaba gare sai zakka guda wannan haka al'abari yake ga duk mutan Madina an fahimci wannan ko ga wannan wasun ka da'afa riwaya ibnu hazmin na cewa mi na cewa Aisha tana cewa wanda ya amshi zakka shi ka wanda ya amshi zakka wanda ya amshi bashi bai zakka wanda ya basuwa bai zakka wadda ibn hazm ya goya ma baya da wannan sun ka da'a fata suka ce abin da yasa wajahin da'a fata nan imam malik dan madina na aisha ina take yawwa tunda nan manzo sallallahu alaihi wasallam rasu nan ta rayu ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam nan ta rasu kabarinta a baqi yake duk cikin almajiranta yan madina na ga urwat ibn zubairi ga alqasim na muhammadin ga hamna ko ko kuma amra binti abdurrahman sannan shi ma amma malik an madina na kuma ya ce al'amurin lalzi inda na a madina da suka ce to a hanyar sanadi a sanadi idan an ka samu hadisi guda rijal ɗin shi da wannan da wannan sun kabra ba ta hanyar rijal aka dibi ba to sai a dibi qara'in ayyuhuma asahhu sai hanga cewa fatawa Aisha ba tana cewa babu zakka gaba ɗaya ba wannan khada'i na ya samu ibnu hazmin kurena saboda ni saboda qara'in dalilai yan madina almajiranta kaza kaza kuma da wannan malika hujja kuma kaunuhu dan madina imam darul hijra bai kamata fatawa aisha ta boyo ba kuma in ma ta boyo garai bai kamata ta boyo duk ga yan madina ba bai kamata ya zanta boye duk ga almajiran Aisha ba in kuma har ta boye gare su ya kamata in dai Aisha ta wada wani ya ji ta ya raddi kanta kila an fahimta shi yasa suka ce to wancan nisba danganta wancan cewa ga Aisha ta ce babu zakka ga bangaren biyun sai aka ce da'ifa ce mu fahimci fiki hudin masha Allah ثم قبضه صاحبه لم تجد عليه illa zakatun واحدة an fahimci wannan fa in qabada minhu shay'atu in ya dan karbi wani abu irin mai bashin gana ka ba su ba ta ingili irin mugun mai baka mugun mai cin bashi ko yaranci dubu hamsin gare ka ya baka ɗari biyu ɗari uku dubu biyu dubu uku duk ya ɓarta yi masu ko ba haka ba to bai daka duka ba ne ka mori kuma sai ka matsu ka matsu ka to ka ce wallahi wane lalur asibiti dan kama don Allah cikin kuɗin nan dai don Allah samu abin da ka bani ya harara ya duba ya gwaci na wasu ka ce wallahi ɗan dubu biyu da sun ka rage cikin aljihu ne ka ku kama su ni za ka ciya kawo hakan ko haka ba eh san sharrin mutane yawa gare su ba na abu na ba illa sharri na matsalar gani na ya kai ya kai ka ya baro to sai zan ka samu irin wannan matsalar kullum ka karɓi ɗan kaɗan kullum ka ɗan karɓo dubu biyu dubu uku dubu biyu dubu uku shi na ce fa in qabada min shay'an in ya karɓi ɗan wani abu wanda la jibu fihi zakat wanda shi wannan abin zakka bata wajaba gare ba to fa innahu da al'amari yake in kana lahu malun in yana da wata dukiya si wallazi qubira banda wanda anka karbo dama dai illa dai an ce dai ba matsuwa na yace ce a bashi bashin ne ba a lokaci na yi shi ta ce a bashi shi ku ya kama mai kabli da ba'adi don Allah wa ne kai hankuri kaji kaji kaji matsaloli kaza kaza kaza kaza ya ka dubu biyar ko dubu goma ya bashi don tausayi shi ku ya amsa ko dunjin nayi ko dunjin kunya ko to dama abin da ya so ya amso ya to ya dan hada shi da zakka da ta waje bagare to ya amso amma bai kai abin gaba to yace to in yana da zakka shi na yace fa innahu in kana lahu malun in na da wata dukiya si wallazi qubida banda wanda ya karbo kuma ita dukiyar da an gare ta jibu fihi zakatu Zakka ta waje ga dukiyar fa innahu yuzakka to shi wannan abin dukiyar za a zakate dukiyar gida za a zakate ma'a ma qabada min dainihi zalika tare dan abin nan da ya karbo sai ya hawa ciki a yi totalin gaba da a buga da shi za a bugawa an fahimta duk da haka daidai ko ɗayan taro na dai ana ɗan samu sama ya ƙaru to haka haka in yana da wata dukiya ƙala malam ya ce wa in lam yakun lahu nabun ghairu alladhi iqtada min daynihi in bai da wata azazzar dukiya nabun dukiya ta gida azazza kuma ana cewa nabun dukiya wato mai zoma ba tare da kasa dukiya ba idan ma'anar za ta yi abinda nika nuhi kamar misali ya zan a kila misali kana da dukiya to sannan kana da wani abu mansili ko yali shekara-shekara ko wata-wata ya zoma kila mai salari kake ko? ehe mai salari ko wani abu kaga duk kudinka na salari ko kudinka na shekara-shekara ko na allowance kaga ba dukiyar da ka sata kudi ka samu na ba haka ɗaya shigo ma saboda kila wani aikin da ka yi to shi suka ce ma nadun mu kula akwai kalimar nadun guda biyu nadun don kan mu samu matsala gaba nadun dukiyar ɗaka a zazzar da aggare ka ana ce mai nadun nadun dukiyar da ka zo ma ba tare da kasa wata dukiya ba an fahimta nadun to yanzu amma abin da muka magana nadun nan dukiyar ɗaka ya ce wa in lam kullahu nadun ghayru alladhi iqtada min idan bai ta wata dukiya ta daka azazza in ban da wannan da ya amso shi ya garai wa kana allazi da min dainihi to kuma wannan abin da ya karbo daga cikin bashi ne la tajibu fihi zakatu bai kai mai zakka ba to fala zakata alayhi babu zakka ina zakatun ya hita babu zakka amma babu zakka'i eh, to iya kama karɓo dubu biyar biyar babu zakka dubu goma dubu biyar dubu goma dubu biyar an ka ce karɓo babu zakka ko kila kan a a ya karɓe ko ba samu haka nan na samu ya karbi shi na yace to don gudun haka nan walakin sai dai li yahfaz adada ma qada shirin ka tsare lisahin abin da ya riko ya karbo adada ba ba yahfaz adada ma da ba shi adana ba tunda kuɗi ba su azuwa shirike lisahi eh to ya rubuta na karbo dubu goma rana kaza na karbo dubu goma ba sai zakka ba eh ya canya ne rana kaza kuma ya karbo dubu ishirin su ba dubu ishirin ba su zakka rana kaza dubu ɗari biyu ya karɓo to saddadi ya karɓo na gaba rana kaza na karɓo dubu hamsin plus da duk abin da ya gabata dubu ɗari bakwai ko dubu ɗari takwas ko miliyan guda da abin da ya ci canyewa to ya da zakka in wannan ɗeran da ya buga ya buga zakka ce yanzu dubu hamsin zai ba su ita a ga hannu ne ita karɓo sai ya bika kila gani shi na yace gashi nan <laughs> walakin li yahfaz adada maqsada fa in tada ba'da zalika idan daga baya karbo bashin adada ma yatimmu bihi zakatu din abinda da shi zakka na cika ma'a ma qabla qabla zalika tare da abin can da ya karbo kamun wannan lokaci to fa alaihi fihi zakatu yanzu kan zakata wajaba ga wannan cikin plus abin da ya abin gawa na'am in ko shi ya zakka sai ya basuwa in ku an yi na lisahin duna ashe yana ta ci yana ta ci yana ta ci karshe dubu hamsin ka rage da ya karɓo sannan ya yi tunani ana zakka ya buga sai an ga zakka ta dubu ɗari to dubu hamsin ya karɓo to ya bada hamsin ana biya ta bashi kwarai da gaske ana biya ta bashi dubu hamsin ba don ya ci zakka kala mhm. malikum kala fa in kana gashi nan fa in kana kadista halaka maktada awwalan aw lam yastahlikhu fa zakatu wajibatun alaihi cikin maganar ta fa in kan in ya kasance kadista halaka yayi consuming consumption istihlak ya ka da Hausa canyewa ko an in ya canye ko yawa in ya canye maktada abin nan da ya karbo kalima iqtada akula ga larabci kada ya biya bashi iqita da ya karbo bashi da ta samhan idza ba wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa idza qada ko ba haka ba annabi na yabon mutumin kirki shi al'amarin mutumin kirki muminin kwarai da duk kai mu'amala da shi daɗi za ka ji ta kowane ɓangare yake in shi zai saye ma ka ji daɗi in gare za ka saye ka ji daɗi in yana biyar ka bashi ka ji daɗi in kai ka biya ta ka ji daɗi ka azan idan talu ala nasu ya saufuna amma idan kaluhum ehin to kaga ba mumini ba wannan kan a ce wailun Ƙalafa mhm. fa in kana qad halaka in ya kasance ya consumption din maktada abin da ya karbo na bashin awalan tun harko da karbowa ce ya canya abinai awalan yastahali ko bai ko bai canye shi ba fa zakatu wajibatun alaihi ma maktada min dai zakka dai ta wajaba gare ga abin da ya karbo na bashi ne fa idza balaga idan ya kai maktada abin da ya karbo na bashin ya kai me ya kai ishirin dinaran dinari ishirin ainan na kuɗi auni a ta'idar dirhamin ko dirhami ɗari biyu na azurfa to fa alaihi fihi zakatu sai da zakka summa daga sannan da sannan da ya karbo duka ya gama karba ko ha <coughs> bai gama karba akwai sauran abin da ya rage ya je karba abin da ya ka zakka ko bari sai na dan muga misali don a gani ɗazu da na ba misalin na ya karɓi na ƙarshe ko ya karɓo ko to yanzu yana da kila bashin miliyan biyu na ya basuwa to yana karɓa yana karɓa duk abin da ya karɓa dubu hamsin dubu ishirin dubu talatin kafa bai da zakka amma mun ka ce rike lissafi to ran da ya karɓo na wata gaba aka yi haɗa da abin da ya taɓa karɓowa sawa abin da ya taɓa karɓowa ya cinye ko yana nan ya zama miliyan ɗaya sai an ka ce mi shahid da zakka nawa ya ka biya da ce miliyan biyu nawa ya karbo to ga su miliyan zakat miliyan nawa zai yi daya wadda ya karbo ko dukan hadda wadda bai karbo ba ɗayan wadda ya karbo ko ita zai katta ko to bayan ya gama ya yi zakat ɗayan wadda ya karbo da kuce ya yi zakat wadda ya karbo miliyan ɗaya ko gobe sai ya karbo dubu ishirin ana zakka ko ba zakka eh babu ana zakka ana zakka dubu ishirin abin zai plus da miliyan ɗaya ko ba haka ba sai ya buga wannan ishirin da kaddara inda miliyan ɗaya da dubu ishirin ya bugo ya karɓo za ka ce mai ya aje dubu ishirin gehe guda ya zakka miliyan guda haka za ka ce mai a shekenan tana zakka saboda haka dama a samu zakka ta ya kai gaba to sannan duk abin da ya karɓo shi buga shi sau arba'in ya bada ɗaya bisa arba'in kun gane ai gashi nan ba dina kwadi ba gashi nan ku ji ba ku gani mhm. sai yace summa maktada sannan duk abin da ya karbo na bashin da zalika daga sannan da sadda ya karbo jimkin da da shi ya cika hada zakka ko to daga sannan duk abin da ya karbo min qalilin aw kasirin kadan na ko mai yawa fa alaihi zakatu bi hasbi zalika shi hidda zakka ce gwargwadon shi wannan abin shi buga shi sau 20 ya bara daya ko ya buga ya ce rub'ul ushuri kuma kaka ga an an zalunce ka daidai take in abin ka hada ta ga babu abin da daidai ne sai don baka san kuɗin bana shi yasa kaga kamar an kware ka 20 kuma a haita zakatai ina fata an gane fikin ya haita daidai qala malikun qala malikun والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة إن العروض أن أن العروض تكون له عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره قال مالك قال مالك الأمر الذي عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه wannan wata magana ce qala malikun la'alla sai haga wannan fatawar da anka baka ta zama magari ba amma ina ganin bata zan gari ba mu gari mu ko ta zama magari ba a ce kana biyar bashi in ka bada bashi ba baka zakka abin sai sadda ka karɓo eh shekara ɗaya shekara biyu duk baka zakka sai ka karɓo to sai ya baka wani tashbihi ko ba haka ba wani kamantawa ya kamanta ma da abin da mafi yawa kowa ya sani da ka ji abin ya haito sai ka ji natsuwa game da waccan fatawar qala malikun wa dalilu ala daini dalili akan bashi ya a a'waman wanda ya kwaku shekara wa shekaru bashin ka basuwa shekara wa shekaru ba karɓo ba sun masu annan yi kota da an ka karɓo fala ya kuno fihi illa zakatun wahidatun a ce ba a zakatai zakka guda to dalili akan haka ga misali ko ga kiyasi annal aruda ai ka ɗauki misali kayan saye da saisuwa kayan ƙaddara takunu inda rajuli suna kasancewa wajen mutum littijara don yayi kasuwanci ba ana so kaya don a sai suwa ba kayan kasuwanci sai ka so kuma ka aje kai mai sana'ar motoci na ko mai sana'a gidaje ko mai sana'a kaza kaza kaza ka so ka aje kana jiran lokaci ko yan sayi ko to sai ha zanna shekara wa shekaru thumma yabi'uha sannan bayan shekara wa shekaru ya samu sai da su falaisa alayhi fi asmaniha illa zakatun wahidatun ai babu zakka ga kuɗin in ya sai suwa sai zakka guda ba haka fiki yake ba ba ce aka yi kurutu tijara ba ai ko sun zanna shekara shekaru ba ka zakka sai ka sai in ka sai suwa ba ce an kai zakka shekara guda aka yi ba mi an bambanci ne da dainu don ka ji ka ji isti'nas ka ji hankalinka ya kwanta yace wa zalika dalili na biyu karin bayani annahu yadda al'amari yake laisa ala sahibi dain ga wanda ka ba da bashi shi sahibi dain awul arudi ko wanda ya so kayan kaddarori na saye da sai suwa to babu a garai laisa alaga cuta gabata babu bisa garai wajabcin an yi khurija zakata zalika daini ya hidda zakka wannan bashin da yake ba da bayar awul arudi ko zakka kayan kaddarorin da ya sai ko ba haka ba nan sharadi na biyu zai fito aru arud hurub bai hidda zakka sai ya sai suwa ko dai bai hidda zakata sai amso ko hukuncin ya zan guda ko amma kila wajen dalilin da ya saba a zakka suna yi bambantuwa don in ko su bambantu ko a samu ƙarin ƙarfi shi dainu wanda kaka biya bashi bi an ka rasa almilku tam mun ka ce baka ibada shi baka ya tabo shi ko amma al'arud littijara an rasa bilku tamu ba ga hannunka suke ba yau in ka cewa ne Allah na baka mota ta guda bai yiwa ba a samun tasarrufi to ashe wajen illa rashin zakkar su gudana ba gudana ba saboda haka wannan abin da sani ambata kakkace kiyasi ba ya kiyasu zakatu adami zakati daini ala adami zakati urud tijara la ba kiyasi bane da wannan in ba gane fikin ba sai ka ce wanga kiyasu kiyasi ma alfariki saboda sai ka ji sai ka illar ba guda ba illar ba guda ta ba amma kowanne tashi illa shi addainu rashin illa illa ta na rashin ba da zakka ta mu kamar wanka ce shi ko urutu tijara shi ko adamun nama'i annama annama ha sawa kai babu wanda ya sayi ya karu kaso mota 20 ga ta nan jirgi ana ta sa tanwal an wanki ya an gaji ko ta yi ba ba to ya lama'u yake nawa ka samu ƙarshen ta maki da raguwa haka idan ko dan mai wankin motocin sai ka bashi wani abu sati duk sai ka basu a wankin mota a dan gyara a dan buga don ta tashi don ka a samu matsala ko ba haka ba canjin batir kila kana yi ta yi in baka annaba kana canza ta ta da tsayi ko a zan kai ana gurgunta ta ana dawa baya duk ba haka ba kaga kenan babu bi babu annama'u to adamun nama'i shi hana ai zakat urudut tijara sannan adabu mulkin tamu shi hana a yi zakkar dainu amma abinda muka son ka gane sai ka natsu ashe abu na zama shekara wa shekaru ba a yi zakkatai ba ga urudu tijara su waɗanda sun yarda sun yarda da haka nan to dainu lissa ba yarda da haka nan don an yi samun rigima wajen dainu ba wajen urudu tijara ba an fahimci wannan Allah ya ba mu fahimta وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه bai yiwa yadda zakka ga wata dukiya daban ko sai ka ce a to ai tunda shina da wata dukiya gida ai kawai ni sau abin da an gare ba su yanzu ko yana yana ba ya bada mashin miliyan biyu to ba da ya san miliyan biyu nashi na ba shikenan ko to ai kawai ni sau abu miliyan biyu su arba'in shikenan ya buga su arba'in ba zakka cikin na gida a ba a haka nan don ba a zakkar dukiya da cikin wata dukiya tunda mi khudh min amwalihim an kace dukiya an kace cikin ta a tsalkake ta to ka haida zakkan wani abu cikin wani shi wancan ka haida zakka ce kaga baka haida zakka ba kila an fahimta mhm Allah samu gane wa inna ma yukhriju zakata kulli shay'in wa inna ma yukhriju zakata kulli shay'in minhu ga kaida shi mai dukiya ya zai haida zakka komai cikin ne cikin wannan dukiya ka haida zakka wala yukhriju zakata min shay'in an shay'in ghairihi ba ya haida zakka wani abu daga wani abu ana ga tumaki gari ka ko awaki ko raƙumma ka ce abu ga ma kuɗi na suna kama ka ba da kuɗi ana haka nan ba haka nan zakka abin ciki ne aka fitarwa shi yasa kaga zakkat duke da a can zaune inda yake cikin ta aka son kai da zakkat ba cikin wannan gida ba ko to bata zo ba bata zo ba kaga kenan babu babu zakka قال مالك قال مالك الأمر, الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناظف وذلك ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده فإنه يزكي ما بيده من ناظ تجب فيه الزكاة وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إنما والنقد إن نعم فإن وإن لم وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناظ فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه ɗazu muna magana wanda bai haida zakka kai sahibu daini mun ka ce sahibu daini wanda ka ɗauki kuɗi ka bayar to yanzu kai da an ka ba bashin kai katte ka bashi miliyan biyu an gane ba ka ce shekara guda shekara guda kuma ta ci cur ga ta alhamdulillah wata ya tsaya kuma ka san dai mai dibin ka mai wanda baka yana yana yana jira ya kai ko ba haka ba kalli ka dibi dukiyarka ka ga milan biyu nan ga su amma kuma lokacin biya yayi to shin irin kana aka ce ma shikenan ba kai zakka ko kuma akwai wata magana da an ka gitta cikin waga magana ma'ana shin abin zamuciya wannan duke ɗaya da ka karanto ga rai ita ɗaya karanto miliyan biyu ka yi sana'a ka yi sana'a alhamdulillah ka ci riba ka ci dubu ɗari biyu mun san dubu ɗari ba su yi zakka ba in an ka ce ka ɗauke miliyan biyu ne ka ba dubu ɗari ba su yi zakka ba to amma fa ba haiti ɗaya gare ka ba kana da tumaki kana da awaki kana da bisashe kana sa kaskaza kana da gonaki kana da wasu abubuwa kayan alato da yawa waɗanda kana yabanta laka sayar ka biya bashi to daidai kake da wanda shi bai da komai sai dukiyar nan wadda aka biya ta bashi ko ba haka ba an fahimci abin ko ba mu saurara mu qala malikun al'amru indana al'amri agummu sai rajul game da mutunin da yakunu alaihi dainun yakunu alaihi alaihi dainun wanda bisa ne akwai bashi shi aka biya bashi wa indahu min al-urud amma yana da kaddarori ma fihi wafa'un lima alaihim yadda suna biyan abinda aka biya sai da bashi kaddarori ga amma wai kuma wai kunu indahu min al-madh siwa zalika ma tajibu fihi zakatu sannan yana da wata dukiya mai karuwa ko ba haka ba wadda ita wannan tana isa ya hidda zakat amma shina da mishina da urud su ko waɗanda ba a zakar su a fahimci wannan ba ka kudin da aggare waɗanda ya kamata higa zakka akwai bashi daidai irin su amma bashin akwai wasu abubuwa da aggare asset wanda ya adi yana iya sai da su ya biya bashin an fahimta to me hukunci ne mala yace to fa innahu shikan yuzakki ma biyadihi yayi zakka kuɗin nan da aga hannu ne min na nabdin na dukiyar nan ta ɗaka, daka tajibu fihi zakat wadda zakata wajaba fa illa yakun indahu min al-urud wan naqd illa wafa'u daynihi in ya zan bai da urudu bai da naqadu bai da kaddarori shine urudu bai da sannan cash cash down shine naqadu bai da su abin da bai da abin da ka biya mai bashin wa illam yakun indahu min al-urud wan naqd illa wafa'u daynihi in ya zan duk abin da aggare da urudu din da sannan cash down da aggare duk gaba ɗaya babu wani abu wanda ya wuce biyan bashi biyan bashi a fahimta larabcin sosai malai ce to fa za zakata alaihi babu zakka gare hatta ya kuna indahu min abad min amadi sai ya kasa shi na da wata dukiya a zazza dukiya daka dukiyar da aggare a zazza fadlun akwai saura tayi saura an dainihi da ba gama biyan bashi tayi saura shi kuwa na abin da ya saura ma jibo fihi zakatu wanda ya kai a yi mai zakatu in haka na fa alaihi ayu zakiyahu to sai hida zakatu. ina jin kira abin ya haito ko to alhamdulillah ina jin lokaci ya yi kuma malam mun dan sha lokaci kwarai ko mu dan zaka tambayi ko ko suna da alaka da karatun zakka ne ka magana wannan yake cewa assalamu alaikum ne ne zan da zakka abinda zan fi tasowa zai kai naira dubu ɗari shin yana halatta in kama ba mutane naira ɗari biyar biyar har su koyan samun mutum ɗaya in ba shi su shi ya fi a shari'a Allah ya ƙara sani da kuma imani a ƙa'idar zakka dai dama ana yin ta ne manohin zakka daga cikin manohin zakka kore talauci kore talauci ga al'umma a kore mu talauci a kore wahala a kore bukata ko ba haka ba shine manohin zakka kaga ina ganin ka samu dubu ɗari biyu ka bi jama'a ɗari biyar biyar talauci bai koro ba kawai ka ta san musu kwaɗai ko yawwa duk wanda da ina jin babu wani wanda aka ba ɗari biyar ta bi magani ya kattace honan yau shi ma in su biyu suke daga shi sai matatai amma suna da yawa ba ta isa saboda haka kaga daga cikin manohin zakat baka cika ɗaya daga cikin manohin ba abu na biyu a irin wanda suka raba yanzu kila hawa suna shiga waɗanda kila ba su kamata a ba su zakka ba don zakka a sunafu tsamani ɗina ina masu sadaqatu lil iwal masaki na har zuwa ƙarshe kaga in bayan ne ba kila sai ta faɗa ga hannun wanda bai kamata ko bai ci zakka ba ala kulli halin dai wannan maslaha wannan rabon zakka ɗari biyar biyar ɗari dubu guda guda naira ɗari biyu gaskiya ba hanya ce ta magabata ba kuma ba hanya ce wadda ka cika manufar da yasa aka zakka saboda ita ba ban ce zakkar ba ta yi ba wasu malamai suna da ba ta zakkar ba ta yi ba amma babu dalili a ce mata zakkar ba ta yi ba muddin ta haɗa hannuwan da an mabukata amma dai manufar zakka ba a samu manufar zakka ba kore talauci taimakon al'umma jin daɗi da kwanciyar hankali babu shi na ganin ka tashi ka bani ɗari biyar na ganin ban majin daɗi ko ba haka ba har dai ka ce zakata ina dibin kama miliyoniya a ce zakka ɗari biyar kaga babu amma ka yi imajin lokacin ka tashi karatun ga wani ya ɗan tare ka ya baka dubu ɗari biyu cikin wata yar kwarkwada ce malam zakata ka kwatanta irin daɗin zakaji ko ba haka ba yawwa to haka aka so kaga wannan daɗin ehin ko shi kaga shi amma to Allah ce maki na'am akram kalla wani yace to magana kudin da ba su karuwa to amma akan kawo kudin magada a aji kamar cikin account wai suna shiga cikin wannan lalle annama'u ɗaya na daga cikin ƙa'idodi ko ko ɗaya na daga cikin sharuɗan zakka annama'u idan tana ƙaruwa a fahimta sosai kila sai dan ne dama haka karatu yake da duk ɗayan ga ka takaita bayani sai wata tambaya ta shigo da an gama bayani shikenan da bayani ta wata tambaya ba ta tasowa to annama'u to meye fatawa ko meye hukuncin ga dukiyar da ta kina ma'u sai a ce ta kina ma'u saboda mi don ana ma'u tana ki yana yiwa saboda abu biyu kon dukiyar ita kanta ba ta karban nama'u saboda mi saboda yanayin da ta faɗa kamar da muka ambata na rike bashi mai bashi rike ɗan kwaci ya kwace ka aje su ɓace ko baka gano ba ka ga wannan daga dukiyarta ko kuma kai karan kanka me kai karan kanka yanzan kai kakki sana'a da dukka ka zo ka ɗauke ta ka jibge ko ba haka ba kai kakki motsa ta da ka motsa ta da ta ƙaru to in yanzan wancan hukunci na na farko na ma'udin ba daga wajen ka yake ba na ma'udin yanayi na na dukiya ta samu kanta ta kina ma'u to shi ya babu zakka Allah dauke ma amma in ya zama na ma'udin ta ƙiya musabbabin hannunka na kai ka kina ma'udin ta kai ka tanmiya to ana an san ko in ko za ta kare ai hadisin ya bamu amsa man sallah sallah ko Aisha radiyallahu anha ta ce ku rinka ku rinka eh, kasuwanci da dukiyar magada kan zakka ta canye su ashe abinda aka cin cikin wanga abin abinda ka nuna nunawa duk wakaki kasuwanci da dukiyar bai hana karɓi zakkafa in ku ana karɓar zakkat alhali ka su ka aje to yawa a karɓa gobe a karɓa jibi a karɓa za a kai a canye gaba da ce to yau sun kai da ba su kai zakka ba ga ba lahina ba saboda haka su ahad magada ko ko waɗanda aka aje ma dukiyarsu ko ko aka aje dukiyar magada don wai ba ta ƙara saboda an aje ko don wani sai ya girma ko don wani bayanan sai ya dawo ko ana shakku wani na raye ko yana mace ba a raba dukiya kan rigima ta tashi ko don wani abu aka jibge ta aka ki sana'a da ita ta kiyaduwa laihin na dukiya ko na laihin mutane bai hana karɓar zakka a fahimta kenan bai hana karɓar zakka saboda haka an ka aiki account ko da ba ta karuwa ko taro to ana ɗiba zakkarta dun ba hindu dukiyar na ba kuna da tasarrufi gare ta kukun ka kiya kuna iya kasuwanci da ta karu kukun ka kiya saboda haka a karɓar zakka ko da dukiya ko da zakka za ta canyi wannan fatan mun sami ta cikin karatun da mun kai shekaran shekaran jiya tare da na yau insha Allah akarwakallahu wannan yake cewa assalamu alaikum أرجو يا شيخ ما الفرق بين النماء الحقيقي والنماء التقديري والسلام عليكم ورحمة الله النماء التقديري أيوة النماء الحقيقي والنماء التقديري kila sai ya kare muna kila dan account na ko ko dan wani dan aikin banki na annama annama al haqiqi ko annama al taqdiri a ban san kila in abin da yake zan faɗi in shi yake nuhi kila shi kenan in ba shi ka ne sake muna bayani haƙiƙi haqiqi shine abin da muka ambata na abin da ka yaɗo irin raƙon mashanu da sauransu da kuɗi da mi da mi da mi wanda yake a zahiri ana ganin nama'u ne wannan shine nama'ul haqiqi ma'ul takadiri wanda kila ba a ganin karuwa ce a zahiri wannan shine annama'ut taqdiri da da akwai lokaci amma na mai kawai zan karanta mai shi malam mai fiqhul zakat din nan yayi bayani game da su in suna ya mihi to ya bari sai wani sati zan karanta wuri in ba suna ba kila daga baya sai muna bayani insha Allah karmu kalla tambayoyi sun kare wannan cewa ya samu wani ban Allah ya samu karuwa ya sa ɗansa suna Sahalu yana neman addu'a ga 'yan uwa musulmi kuma gare ka Allah ya shiryar da shi Allah ya shirar da sahal Allah ya sa albarka gare shi kuma ya sa ɗaya daga cikin mujahidai ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci Allah ya azarta shi sannan ba shi kaɗai ba mun yi sallah shi ma wani ɗan uwa ya ce yana roƙon addu'a a faɗa mai yan uwa musulmi su tashi addu'a to ubangiji Allah muna roƙonka Allah duk abubuwan da yake bukata na alkhairi Allah ka cika masa abubuwan da ka tsoro kuma Allah shi yaye masa a ko wani dan uwa da muke tada shi nan yana yawan zuwa karatu yana aiki jami'a ina jin koko ya ya ba sani ba ko ya bari amma dai ya koma zamfar da zai ke aiko min cewa Allah a roki yan uwa su ce su addu'a su mutanen zamfara kashi da sata ta addabe su yace abin ya har ya fada yankin su suna nan kullun sun ka kwan suka tashi hannun su ga gaba yace don Allah a taimaka a taimake su ina jin Musa ba Musa malam ka san shi aiko wanda a ina jirisin shin yana nan jami'a yake aiki ko yawwa ya na ba ganin shi nima ya ce ai yana kira ni akai akai yana ce yana zamfara amma ban tambaye shi ba shin ya ba aiki nan yana ji resources na cikin jami'a ko ko yaya dai ban sani ba amma kullum muka magana ya ce yana zamfara to Allahu alam to shi na yake kira na dazu yana a timin tafsiri bayani game da abubuwan da ka samu wasu na kisa da sata da mi da mi har ambata ya zo yankin su abin da ya zata hankali ya ce da Allah a roki yan uwa musulmi su addu'a ni bata mai ai ana na ana yi Mana addu'a kullum ana yi da masu kunuti da masu yi cikin dare da masu yi wajen karatuka ana na ana yi sai dai ba laifi na ba ƙara tunatar da mutane don azaburar da su ubangiji Allah ya fidda su cikin waɗannan matsaloli shi ma su maganin matsalolin da suke ciki mu da annan kuma Allah shi kare mu saboda abun na malaluwa ne ubangiji Allah ka tsare mu da yan mu dukkan musulmi na duniya gaba ɗaya da kuma musulmi musamman na Najeriya bangaren Borno da Chad da sauransu to Allah shi fidda su daga cikin matsalolin ni ma kaina kun san wannan abun ya samu yayata wadda muke uwa ɗaya ba ɗaya yanzu haka iyanta hudu bata labarin su ko a rayu ko a mace ba ta sani ba saboda ina zaune can an kai musu hari sun ka tuma cikin dare suka tuntuma na daji har yau rabonta da su kenan ina jin yanzu an samu wata guda babu labari an kira wayoyin su dis babu abin da ka zuwa ko a ga wanda ya ce ya gansu ba a gani ba saboda haka kaga wannan abubuwa duka su ne ubangiji Allah fidda mu cikin waɗannan matsaloli Allah shi kare mu gaba ɗaya duka musulmi kuma Allah shi muna waɗanga maganin waɗannan abubuwa Allah ya san muna gabin da ba mu da iko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik